yake gudana akan wannan sha'anin tunda ni ga nan nazo na fara yin maganganu a abin kuma abin yana tasiri kuma ga abin har ya kai ga zawiyoyi alhamdulillah ana fahimta abin da yake faruwa sai aka shirya karatu kuma karatun ka yana zuwa inda ya kamata ya je eh, muna sai aka shirya da mu inda wannan babban mutumin aka ji da more shi wallahi da muka kai mishi muka ce mu ba damuwan mu iya a ce an mushi wani abu ko kaza ba ya daina zuwa filin mawalid din mu ya daina zuwa wuraren munasabat din mu in dai ya san cewa ba ma tare da shi ma shi ma baya tare da mu kuma shi ya barranta da shi kaza wallahi farkon abin da wannan mutumin ya buɗe baki ya ce ba zai yiwu ba domin ai masoyin shehu ne mu duk wanda yake son shehu in kaga kuma in ya fito fili in ya fito fili shi wannan mutumin in ya fito fili shi ke cewa isnalilo isamin ne wala mina dari kifi shi a shi shi ma yana daga cikin mutum biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato maulana maulana maulana maulana mun je mun je fataskun ga me kirari mun je fataskun maulidin me kirari maulana A wannan ranar an kama shi na kulle. Maulidin da yake da eh, yake. <laughs> Ya maulana. shekara wannan shekaran da muna tare da kai Maulana. Eh, Wato Maulana mun je mun mai kirari Maulana. A wannan ranar mun bar Kano ma shi wanda muke magana kan shi an kama shi na hannu. Mhm. Wallahi Maulana wasu kitatimai da wasu sharifai jikokin manzo Allah suka suka karbo shi suka sashi a mota takanas a kawo shi muna cikin ɗaya daga cikin su ban katse ka ba mun yi magana da shi mun haɗu da shi a makka muka yi magana da shi nace masa wannan abubuwan gashi daga baya mun shashayi magana da shi yace shi yanzu ya cire hannunsa a kai ba ruwansa ya gano yaron ba akan daidai yake ba ba yana kan kuskure haka din ya eh, gaya mun Maulana ah, ya wuce haka saboda Maulana yana turo min misali voice ko wani abu in ya ce da Allah Malam Suleiman ku yi magana akan wannan yaron ku yi kaza a lokacin sun ce siri to ai lokacin da muka nemi yunkurin muka taso ku ne kuka danne mu ku ne kuka ce mana kar mu yi wallahi aziz haka yi Maulana Shehu Abul Fati, Sayyidi Suleiman Dawa, Sayyidi Muhammad Awe. Alfarman da muke nema daga wurinku guda biyu ne zuwa uku. Eh, kamar Sayyidi dama already kai kam kowa ya sani akan wannan turban kake kuma kana tun muna yara ni kamar ni tun ina yaro a iya sanin da na taso na ga kana gwagwarmaya da 'yan izala da kuma irin waɗannan mutanen kamar yadda aka sani duk abin da za mu faɗa a kan irin waɗannan maganganun ba za su isar mana da abin da mu muke bukata ba sai maganganun kun da kuke yi su za su isar kuma su kai inda ake so saboda wallahi azim in yau kasa aka kama misali wannan yaran na rantse da Allah in kai in yayi 24 hours an dade ba kama shi zai basiri ba kama shi zai ba ka gane duk abin da za a yi mishi barranta kai da shi da kuma janyo yan uwan da suke kokarin bin sa a nuna musu gaskiya ita kadai ce maslahar mu kuma ita kadai ce abin da za ta ce dama ita ce abin da za mu yi C.D. ba maganar kama ba yanzu na garin mu da na taso shi a gaba da na sa shi a gaba abin na abin na namu ya dame shi abubuwa aka makure shi ba wani wanda ya taba fitowa fito na fito da shi a yankin mu yana abin nan sai ni da na fito sai ga yanan ban dade ba sai ga DSS a gida sun zo mota an zo waya ɗauke ni me ya haɗin shi da DSS in ba manya ba shi ne gaskiyar magana abu ne wanda ni dama abin da nake faɗa kai da baki wato ni magana da nake so yanan ka san muna da wani bambanci da su mutanen mu na hannun hagu ni abin da na faɗa idan mutum ya zo ya samu zamiya irin wannan to ya kamata mu yi iya kokarin mu ba wai ma mu barrantar da kai ma shine matakin farko ba a'a shi kansa ya za ya tsamo shi yawa shi kansa ya za a tsamo shi. To a maulana matakin farkon ne an wuce shi. Tubba. Matakin farko an wuce shi saboda ni Wato maulana, wato maulana afon sidi, wato maulana yanda hmm. ba ka zato wannan ran yayi nisa a cikin tafiyan nan. Idan na ganin wasu kwanan nan da aka turo mu wasu wasu hotunan sa yana ganin yaro. tun yana yaro na san shi tuntuni amma kila na san ya ganni abu na san shi dala tuntuni na ganin anan wanda zai iya bada labarin waɗannan mutanen Babu kamar ni. Ina ganin kamar don ya zauna cikin su. Babu kamar ni kan bala'in nan. Ina gaya abin da nake ganin shine mafi wanda na san shi tun da na taso tun da dai misali a ɗariƙa muka tashi tun muna yara ɗan haukace-haukace da fita a cikin lamurruka duka an yi amma mutum ya fahimci cewa shehu ibrahim na gaskiya shine baban shehu tijani inyas baban shehu mai inyas baban sai da hafsa sai ummani wanda yake yana kan shiryar da al'umma har ya koma ga allah yana nuna mutane manzo allah shine muradinsa To hmm. amma a halin da su ɗan uwanmu waɗannan suke ciki an kai gandun da kawai kar a ce musu kar mutum ma kar ya danganta kanshi da su shine iya zaman lafiyansa. Wallahi hmm. sai eh, Maulana Shak Abdul Fatai duk abin da mutum zai yi na aiko ko na yayi ya isa ko kuma na ya kai yayi minti talatin in yayi awa ɗaya gaba su za su samu mafita a wannan abin. Wato Allah ya yi mana da dama ni abin da na faɗa ka san kamar yadda wani nake so da zan gaya muku da zo kwanaki da yabo ne zo yake min magana akan irin eh, batun lamarin shiwar radiyallahu anhu da ni. Ace masa sai dai Ali ya shigo da Allah a samu wanda za a abin na ɗora. shi sai dai Ali. Eh, eh lallai a sako sai dai Ali da Allah. Kwarai nake nake magana nake cewa duk yanda za a yi ni maganar da nake abu guda ɗaya ne shine wato lamarin shi radiyallahu ta'ala anhu ni ka gane matsalar Allahumma salli ala sayyidina rasulullah kana faɗa ne da wanda bai da kayan faɗa gaskiya ne gaskiya ne kuma kana faɗa ne da wanda ka gane in in in ka dake shi za a ce ihun ka ka daki banza ka ki wofi kawai an san ɗan iska ne amma misali yanzu lokacin da ake kadiyar nan lokacin da ta saso lokacin kadiyar sabul jabbar da suka sako shi Ibrahim a gaba kaga wannan da muka zage dantse saboda sun nuna suna da kayan fada mu ma muka fito da irin namu kayan fada gaskiya Allah ya ba mu damanar da sai da suka je ƙasa wallahi mu ni ina faɗin wannan magana kullum ku ne sanadiyar faɗawan Abdul Jabbar cikin abin da yake ciki kullum ina faɗin wannan magana to to waɗannan matsalar su su su ne ka gane kamar wani mutum ne kawai shi komai nashi kawai shi ya yadda wannan iskancin nasa shi shi shi ne daidai ba yadda za a yi ka babbar illar a cikin lamarin maulana afwan cewar shi kamar yadda su sun kasa fahimtar asalin menene addinin bare a ce za a yi maganan addinin da su a fahimtar da su su dawo su bi daidai abin da su suka ɗauka abin da suke yi wanda ya saba da addini shine addini to hanyar da za ka bi ka shiryar da mutum ko kuma ka nuna mai hanya madaidaiciya shi ke da wahala a cikin lamarin nasu saboda mutum da bai ni yana da kyakkyawar rajayi ina irin su kafiri su kafiri su yaron na ɗan jahannama sai sun fi saurin shirya fiye da waɗannan mutanen. Allah <laughs> su wannan shine gaskiyar magana wannan ne gaskiyar magana ya kuwai wallahi Har ne wanda bai taba sallah ba sai ya riga waɗannan shiriwa saboda na gaya muku ina da hotunan sa yanzu tun yana ɗan karamin yaro yana isa da gashi yana cikin tsakiyar mata Maulana Sayyidi Suleiman tun shekara goma baya muke jan alhaji anisi a gaba mu gaya mishi gaskiya mu ce mai ga abin da ya kamata shekara goma baya nake gaya maka wannan ka kai ka san shi ma kenan kuma shi yarisi gaba dai siri siri gaba ɗaya shi yarisi in ka cire shekara goma cikin shekarunsa nawa ne shi shekarun nasa ai kuma tun wannan lokacin yake wannan abin mm, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka sai di kawai ku yi lamarin ku fitare eh, kamar yadda kuka ci gaba da kuke barranta kanku da duk abin da ba shehu Ibrahim ba ku ci gaba da barranta kanku da shi saboda ku ne fitilar da mutane suke gani a matsayin almajiran Shehu Ibrahim su kuma ana kallon su a matsayin yan komedi wallahi har yan duniya sun gane komedi yake da Shehu Ibrahim wai abin da zai baka mamaki Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da manufar da a wasa gashi ya faɗa ƙarara walun matuƙa fihim an asuqahum ila hadaratil barrin rahimi ilahina fata'alam hal fil khalqi alaihi alaihim badaddari minni wal ba'idu kama dana da jafari kana cewa dala kenan gaskiya ce ai dole a fade ta kuma kullum wannan eh na ga dan uwa malam aljafari malam aljafari kai hakuri kai hakuri malam aljafari ku yi ku yi ku yi tunani ku yi tunani ku yi tunani ku yi tunani kar aya ba da shi Abdullahi kan ma ka wanda bakin ka wurin magana da wannan domin su ne asalin abun dan Abdullahi Jafar ne ci gaba da zancen ka eh ni abin da yake a ku yi hakuri ya karon kalla abin da yake faruwa shi shi shi duk da haka shi baka in baka yanke raja'i ka gane baka yanke raja'i akan wanda ya nuna cewa shi koda yana nuna cewa ko kila fahimta ne bai yi ba maso in kai wata kila in kala ta di mana babta walakin Allah ya di man sha. wata kila Allah sai ya kawo wani dalili kalma ɗaya sai ka ga lokaci ɗaya ya canza saboda Allah yana da wannan sirrin ma ina zuwa ina zuwa ma bai wan yubaddilullahu min halin ila hali tsakanin kiftawan ido da bude ido Allah tabaraka wa ta'ala yake yake yake canzawa to don haka duk wanda ya zo yake nuna irin wannan ni abin nake so kar a yanke jayi a kawai ya zama to faya ko faya har sai idan ya zama da cewan gaba ɗaya mutum ya nuna kaza to amma an zo ana irin wannan yanzu misali kamar shi wannan dan uwa da yake ta comment yana nuna maganar bata mai daɗi abin da za ka yi ka lura ka lura ka lura in dai da gaske kana son show Brian saboda Allah ka ɗauki mu aje show a gefe mahaifinka ne wannan amma ga wannan yana yaban mahaifinka yana yin abin da baya jawo mahaifinka zaki. kuma yana yin wannan abin da ilimi ga wani shi kuma bai da ilimin hakikanin waye mahaifinka amma yana yin abin da zai jawo mahaifinka zaki saboda Allah saboda Allah wa zaka ɗauka. saboda Allah wa zaka dauka da aka ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin nan fa da ake ba mu ba duk cikin mu yanda Shehu Ibrahim ta'ala nu bai kira zuwa ga zatin sa ba ya kira zuwa ga zatin Allah ne da Annabi Muhammadu to haka mu ma ba ma kira zuwa ga zatin mu in kaga muna daga jijiyan wuya akan Shehu radhiyallahu ta'ala muna kare tafiye Shehu radhiyallahu ta'ala ba muna duba zatin mu bane zai iya yiwuwa mu da muke maka magana ba ka ɗauke mu a bakin komai ba amma dai in ka yadda ka ce kana bin tafiyar shi radhiyallahu ta'ala to ai wa tafiya adalci a duba wannan magana kar a dinga yin abin da zai cutar da shobirayin shobirayin Allah ya ajiye shi fitila ne da al'umma za su haskaka da shi su samu rabo su samu kusanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aikin ka ya zama na yana nisanta mutane daga jikin shobirayin ka cutar da tafiyan shi ya ce manufa na in kora al'umma zuwa ga annabi manufa na in kora al'umma zuwa ga hadaran Allah tabaraka ta'ala mi abin da za mu taimaki wannan tafiyar da aikinmu da abubuwan faɗanmu da motsinmu komai ya zama na irin yanda shehu yake so yanda shehu radiyallahu ta'ala Anu ya faɗa khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dara jadda bara'i shehu ya ce in ba kai ba annabi babu ni babu kai to ka ɗauko abin da ya saba wa shari'ar manzon Allah lisanul hali na shehu yana cewa babu shi babu kai wannan abin ya kamata mu fahimta wannan abin ya kamata mu fahimta da haka ko shi dan wanda yake ta wannan maganar ku ya hakuri ni ba na sanya zama da muna bude kaman gaba tsakanin mu da su faya ko faya faya wallahi maulana ba ma gaba da su su ma sun sani kawai abin da mu muke so ku fahimta alaihi salam sai dai ali alan maulana ce ina gaisuwa yi ma sai ali sai ali ni ni ni fa mun laifi da yawa sai ali amma dai sai sai ni da kai zamu yi magana ba wannan tsara za a nemi afuwa maka laifin eh, wato ina jin magana ku ina ta gani ana turo man ah, maikir suna sharing amma ina wani waje ne so kuma na raba hankali na biyu amma na jijji abin da zan ji amma akan nukar da nake son tattauna magana shine akwai abin da mal abul yanzu ya faɗa da aljafari yake magana da abin da malam Muhammad Yaya Awe ya faɗa. Ahmad Yaya Awe yana cewa shi yana ganin su kafiri atheist kenan mulhidai sun fi waɗannan sauƙin shigowa da sauransu amma shi ma alfata idan an ji maganarsa yana cikin cewa ba ya raja'in mu daga gyaruwar mutanen nan ba to a nan sai zan yi amfani da wannan fursar da wata magana Muhammad yaya yi yana nan lokacin da ni na ɗauke shi daga gidan sayida na to da gidana muka tafi wajen failadi. muna tafiya da su sai ga wayan anisi ya bugu min waya fujatan ina ji ya yayi aure yana nan kuma ya gani duk mun faɗi wannan wallahi na gaya mishi yanzu ma sai da na yi mishi bayanin abin da kida saboda haka na kira shi na ce wayannan maganganun da kake faɗa kake zawa kake jawo shi Ibrahim zagi ni a gaina wannan ba soyayya bace ba ni na yadda da dukkanin zurf ɗin da suke kaina ka turo min duk abin da kake so ka faɗa ba ina yaban kai ba na tabbatar zan iya fin ka sani kuma na zauna da manya da suka zauna da shau radiyallahu anhu mm. na san tarihi a lot idan tarihi kake so ka bayar turo min duk wanda na gaba daidai ba zan ga maka wannan ba daidai ba ne ba kai in kana so lallai sai ka yi nizar rubuta maka kana so amma ka ajiye duk wa'in abubuwan da kake faɗa babu su ƙarya ne yadda cewa a musulunci da tarihi muna da isra'iliyat na ce to wannan ni a gurina su ma <laughs> isra'iliyat ne ba su da wani tushe ka yi haƙuri ka dena ya ɗauki magana duk da na san da muka sauka akwai ɗan wanda ya ce min duk wanda magana da ka faɗa a ba mai yiwuwa ba ce ba za ta bi iska sai daga baya sai na gano wani abu na mantawa nake gayawa sai ce to na gano wani abu wayo ne ya faru Mhm. bawan Allah nan ya san ni ne chairman din Failadi kai na kai ko yawa ne ce wannan bawan Allah ya san ni ne chairman din Failadi kuma zai zo moli eh, taron nan kuma ba mu san zai zo ba sai ya amfani da wannan daman ya sauri ya bugo mun waya dan mm. idan ya zo dan idan ya zo yawwa ko ma maganar ka ta dauke sai di ali eh maganar sai di ta dauke ba network ne yana gani eh a kawai ya danna speaker sai ya ƙara budewa network ko ana kiran hmm. Don mutumin da yake official kamar Sheikh Suleiman yana cikin official. Shi mai kirari da a gidansa muke yana cikin official. ‘Yar na goma tana cikin official. ina ji masud ma hakan sun san cewa turka-turkar da muka fuskanta kafin mu samu mafai Ladi ina a yi shi lafiya a gama lafiya sun san irin ƙoƙarin da muka yi don mu zuba matakan tsaro don kada duk wani matsala ta faru kuma mun gode wa Allah an yi shi lafiya an gama lafiya. Sai ban kace ka ba mun yi magana da Shehu Muhammad Nasir ya gaya mun yace kun tattauna mu kadaya mai wanda na ji daɗin kauna wanda ya gaya min kunyi na ji daɗi kwarai da gaske tun da ya dawo bauchi zan iya ce maka jiya har muka fita muna tafiya ma na dan mun fito daga masallaci kawai muka zarce da tafiyan kafa da yake da daddare muna ta tafiya muna ta taɗin abubuwan da aka yi da sauransu ya gaya min abubuwan da na ji daɗi da irin abubuwan da abubuwan da aka tattauna kuma mu alhamdulillahi ko babu komai idan mun kalli taron nan taron nan a kashi ɗari casa'in da tara da ɗigo tara ya bamu natijan da muke so. Ya bamu natijan da muke so. Casa'in da tara da ɗigo tara ya bamu natijan da muke so. To alhamdulillah kuma wato da wata magana da nake kai to amma yanda yan uwa yanzu aka yi ta tattaunawa da sauransu. Ni ina ganin kamar yadda Sheikh Suleiman Gambo yake faɗa ni, cewa wato suna amfani da social media ita ita ta ɗaga su ita ta yi kaza to wajibi ne ya zama mun mu ma mun kassafa amfani da wannan damar da Allah ya bamu gurin wayar da kai sannan kuma ni abin da nake so hakikatan ni ina da zafi a kai ina da zafi a kansu dan zaka je sai dai alimamin sha batun aya batun kama shi ko batun kaza da sauransu da sauransu amma tare da wannan zafin abin da ni nake so kamar malam Muhammad Awai da Sidi Talha da waɗansu kamar Sheikh Suleiman nake so ku dan ƙara dawo da wani abu Shi ne kar a yanke ga gudun ba su hanzari ita ba ma'ana ba wai hanzari akan laifin su ba a'a hanzarin ya za a yi su gane hakikanin abin da suke kai bata ne zan iya gaya muku na rantse da Allah su in kuna ganin su da su suka bayyana akwai waɗanda suke bin su su kuma wallahi in za ka yi musu bayanin hakikanin tafiyar shehu radiyallahu ta'ala za su gane cewa wannan mutanen sun batar da su to don waɗannan mutanen to dole za mu dinga yin wani ƙoƙari mu ga cewa ya za a yi a samu wani platform na wayar da kai haƙiƙatan wa irin waɗannan mutanen ba na mancewa eh, jiya ina karanta littafin sira sai nake gani ku duba Abu Jahal dai Abu wanda ga matsayinsa yanda yake da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma cikin dare manzo Allah ya je ya same shi manzo Allah yake ce mai tazakkartuka falam tanam aini tuna ka kawai ne na ji idona ya kasa bacci saboda ina kan ya ce ina maka tallan wannan addinin na rahama ne ka shigo to amma kaga ƙarshe da Abu Jahl ya zama ya juya wa duk tausayawar da manzon Allah ya yi masa da bijirewa kiran manzon Allah karshen sa ba gashi yanda ya zo yanzu in an kira shi la'anatullahi alaihi ake cewa ba da sauransu to waɗannan kuma ma za mu ta yi wanda dukkan ya bujire hakikatan to wannan kan za mu ƙara za mu ƙara nuna wa duniya da kuma duk abin da ya dace a kansa za a yi amma dai duk da haka haka kar ya kashe mana gwiwa na kira a samu maulana na'am sai Muhammad Awai bari sai ya gama ina da magana eh, ina zuwa wato wannan bayanin da shi sai yake yi na yi a wurin ni ne mutum ɗinka kafin kai magana zan yi magana domin dama ban sauka ba sai da Abdul ya dakatar da eh, bismillah bismillah inda nake so dama mu je wajen Malam Suleiman ya ce suna amfani da media a amfani da media. Mai kirari yana gurin ana gobe I think. Suna sun na gaya musu ina da mai sunan shi Anisi zan kama shi. Haka na faɗa. Amma da gaba idan mutum ya yi dogon tunani abu biyu ne. Idan kai ƙoƙar ma kama Anisi a wannan wajen nan to taron na ya lalace baki ɗaya. Ba za a samu natijar da ake nema ba. number one number two ba gwanda mu zo mu gwada suna da wannan idan sun kawo wani abu na shuba a zo a karya wannan shuba sannan idan da yadda za a ci gaba da kiransu cewa wannan abin da kuke yi ba daidai ba ne abin da yasa kuka ga na dage nake so ne magana wannan abubuwa sun ɓata min rai kwanan nan mutane suna tunanin duk kokarin da mutane suke daga gefe wani kokarin da mutum ake da gefe wallahi wani ma bai in an gaya mai ba zai iya ba wani bai sani ba amma sai a tunanin kamar wa'insu daga cikinmu kamar irinmu muna daga cikin wa'inda muke kau da kanmu daga irin wa'innan shirman ko muna iya daga cikin wa'inda suke goyon ba a irin wa'innan kuzabilat na wannan amma inda da hankali kamata ya zama to cewa mutum idan har wani zai janyo wa shoyi bayan zagi a matsayinka na masoyi almajiri kar zafi to duk zafin da zaka ji ba zaka kai Ali Usman Bashir jin zafi ba domin ni almajirin shoyi bayan ne kuma ni jikan shoyi bayan ne ba za ka fi ni jin zafin wannan abin ba baban mahaifiya ta fake gaya mahaifiyatan da irin wannan abin yana iya yana iya hana ta bacci a gabana irin wannan abin yana iya zuba yana iya zubar da hawayenta a gabana ko dan mhm. wannan nayi zafi ba balle kuma shehun mu da muka ɗauke shi a matsayin jagoran mu tsanin mu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wai a matsayin wani nasaba ta jini ba saboda haka sa ne amfani da wannan damar mutane su sani cewa ba wai ana kau da kai bane ba ko kuma ana yi wani abu da zai iya nuni ga goyon baya har abada inda za a nuni ga goyon baya ya kamata ayyukanmu da maganganunmu su nuna haka ko ɗaya daga cikinsu ya saba da haka muna gode wa Allah fa lillahi alhamdu ba wanda isa ya gani aikin mu ko maganganun mu zai sa da wannan magana Allah ya saka alkhairi Amin amin Sayyidi Ali amin ah, Malam Muhammad Awai kaman kana so ka yi magana Na'am eh, maganar da nake so in yi shine cewa maganar da kuka yi cewa ah, ko ala'ayi halin dai akwai waɗanda suke bin wannan ni ma akan wannan maganar nake sai in yi magana bayan kai sai wallahi sai di failadan nan na yi magana da yara da yawa waɗanda sun fahimta da yawa akwai ɗaya wanda yake na jigawa ne haka na yi hira da su wasa da dariya wasa da dariya ina sa musu magana wasa da dariya ina sa musu magana a haka nan ko suka yi ta fahimta na da wannan sun yi ta kira na a waya an yi ta waye yanzu haka ko waɗanda suka koma yin wazifa na ce ba a yin wazifa dole sai sun yi tajdidi suna tambaya na za su iya koma yin wazifa kawai sai na ce a sai kun koma kun yi tajdidi to kun ga su waɗannan na ƙasa ɗin gaskiya ne wallahi ba sa gane komai maulana hmm. ba sa gane komai hmm. kawai tafiyar suke yi amma ka ga na saman nan waɗannan mutanen nan to in ba waɗanda suke sponsor ɗin su bane aka dakatar da su ba su wari ba hmm. gaskiya ne gaskiya na'am to ma asiri tsala maganan da sayyidi muhammad ya yi na irin ƙoƙari da za a yi wurin bayyanar da su wanda suke bibiyar su wanda already su kawai abin ne suke ganin kamar daidai ne ko kuma a'a eh, kawai mun ga faira harka ce ta kiɗe-kiɗe da raye-raye kuma ga abubuwan da ake bari mu je mu shige ta da yawa waɗanda aka ceto a irin wannan yanayin wallahi maulana ba su da adadi kuma kullum akan haka muke wanda mu kanmu ba za mu iya cewa ga adadin su ba amma mu babban abin da muke faɗa ni babban abin da nake magana a kai shine mm. su wa'ancan manyan mutanen wanda suke su ne shugabanninsu sun kai wani intaha da duk abin da za ka iya faɗa musu. Hmm, duk abin da za ka iya faɗa musu da fatar bakinka suna jin a ransu ma sun fi ka sanin wannan abin. Hmm. Suna jin a ransu ma sun fi ka sanin wannan abin. duk yau in ka zo za ka musu magana ɗariƙa ana lazimi ana wazifa ana bin iyaye za su nuna maka ai rashin bin ma bai fita daga cikin ɗariƙa ba shi idan kamar misali abin da nake so Maulana ya fahimta mu ba mu taba cire tsammanin za su shiru ba kuma ba ma kallon su a wani eh, wata ga falalliyar hanya kawai ne abin da na fi kallon su a akai shine suna cutar da kansu kuma suna cutar da waɗanda za su taso a karkashin su a matsayin ƴaƴa ko kuma jiki sosai mana sosai mana to saboda haka wannan dai abin da kuka faɗa Maulana wallahi akan sa muke wallahi a kansa muke kana gama magana sai muka inda sa ya kuma rashin ta dauko sirri Khalid zan sauka barin dauko shi na kasa na dinku gama maganan ka sai dai sai su ce mu dai a bar mu da shehu ko ƙarya muke yi ko ƙarya suke yi ni abin da yake yi mamaki giya aka turo min wakan wani wani daga cikin su na ji waka fa zaki shehu radiyallahu ta'ala aro suke a ciki <laughs> wallahi tallahi Maulana mutumin da ya kai wannan minzilin ya kai matakin dawo bari ne sauka a ɗauko shi To babban abin wallahi muna iya bakin kokarin mu wato sidi sidi ka gane mu mu wato da ke kaga mu mun cakuɗa da mutanen mun fi su molana sanin yaya suke su kila su molana iya a waya ne suke ganin ayyukan su da sauransu ba su gan su a filance a aikace yadda suke kuma duk wanda ya sani ya san wane ne ni duk wani cikin su ba wanda za a kira sunana bai san ba babu shi wallahi duk cikin mutumin da ya ce dukkan bala'i astaghfirullah ya Allah mun tuba ba komai Allah ban mu akan so Allah ban ma zai siriya sai kai ma kana matsayi a gidan a gidan fa <laughs> ai sai Suleiman wato shi Shehu Ibrahim kawai Shehu Ibrahim ne amma yanda mutanen mu suka dauki abin da yanda ake kallon abin iya abin da za mu iya yi shine mu yi bayanin wanda suke tare da mu ko kuma wanda suke ganin cewa lazimi wazifa zikirin juma'a yin sallah bin iyaye gaskiya ne kuma sai suka zo aka rude su ake kokarin. nan ba a fi wata biyu ba kai wallahi ba a yi wata ba maulana na yi tafiya na je azarai yaran da muke tare da su sun zo sun same ni wani yaro sai yake gaya min wai babansa ya hana shi shiga cikin masoya shi kuma wannan abin yana bata mai rai abu biyu kawai na gaya mai na zaunar da shi na ce babanka ya taba cewa karka je wazifa ya ce a'a babanka ya taba cewa karka je zikirin juma'a ya ce a'a ya taba hana ka karanta alkur'ani ya ce a'a na ce me kawai ya hana ka shiga cikin masoya na tambaye shi me abinda masoyan suke aikatawa ya ce lokacin sallah in yayi ba a zuwa a yi sallah wasu daga cikin su suna aikata shaye-shaye sai na ce to idan ka bi su ka bar babanka lokacin da musifa ta same ka za su barka ka dawo gun babanka babanka zai ki karban ka karshe duniya za ka shiga eh sai ka yanke wa kanka zabi ko ka bi su ko ka bi mahaifinka amma hmm. in dai ni kake tare da ni karkashi na kake ni ma ka haƙura da ni ka bi mahaifinka abinda na gaya masa kenan hmm, gaskiya ne ah, gaskiya ne wa alaikum salam wa rahmatullah Ah, na mu ce na ji kamar za ku yi magana kamar eh, akwai maganar da nake so zan yi wanda ɗazu eh, malam Muhammad Awai na ga kamar wato amana ce ta ilimi zan isar da ita wanda kuma watakila ta zama dalilin shiryan shi wanda za a yi magana a kansa ah, ah, wato akwai ɗan uwa da naga yana ta mai suna aljafari eh, na san shi na san shi yawa to kaman malam Muhammad Awai ta ce kaman dan eh, abin nan shi shi a'a matafiya matafiya bai zama da ba kaman a ce almaji na gida ba ba wai da ba ba da ba su eh, suna ɗaukar shi Abdullahi Jafar amma ba san asalin kadiyar da farkon abin da kuma karshen abin yadda abin ya sai di afwan kadiyar shi Abdullahi Jafar kwaya ɗaya wanda da matafiyata akan shehu wasiƙan nan da shehu radiyallahu ta'ala ne ya rubuta wanda muna da ita kwafinta da khatsin shehu radiyallahu ta'ala ne da komai akan shi Shabullahi Jafaru da sauransu amma na yi wani magana baka da baka ni da Maulana su Usman Bauchi baka da baka su Usman Bauchi yana kwance hannunsa yana a kaina nake masa tambaya akan shi Abdullahi Jafaru Maulana Sheikh Tsaro Usman Bauchi ce lallai Sha Abdullahi Jafaru ya ajiye wannan tafiyar tasa. Ya ce wannan su suna da a gabansu sun ga tubansa bayan shehu yayi wannan magana sun ga tubansa sun san tubansa har shehu radiyallahu ta'ala ya ba mu wasu tarihai tarihai dan uwa na shehu Muhammad Nasir yana gurin da wasu daga cikin 'ya'yan shehu she yana kwance akan gidansa cikin ɗakin ɗakinsa hannunsa kuma yana kaina lokacin muna magana da Maulana Shehu Usman Bauchi yake gaya mana wannan to kaga duk wanda ya zo ya ce irin wancan tafiyar na shi Abdullahi Jafar zai riƙe zai ci gaba da tafiya a kai to ya sani gaskiya yana ruwa yana kwarai da gaske sai dai ni ma ina da takardar da aka rubuta ma shi Abdullahi Jafar na farko da na karshe na yafiyar shi da aka ce an yafe mishi da kaza wanda shi yake cewa ya dawo mishi da izini ya dawo da kaza ni ma da kaddin shi ina da ita to kaga wannan wajibi ne su su sani in suna bin sha Abdullahi Jafaru wani sha Abdullahi Jafaru ne ba sha Abdullahi Jafaru na farko ko sha Abdullahi Jafaru na biyu na da Muhammadu ne ke yin ce akwai takardar amma ba rubutun hannun ba bane ba shehu ne ya ba umarni amma ba rubutun hannun shau na sai dai Ali ne eh sai dai Ali ne to amma dai ala iyalin umarnin shehu ne ko sai dai Ali umarnin shehu ne kwarai kuwa to alhamdulillah to wannan mu shine abin da mu muke muke nake haskawa musamman shi dan uwa ya sani duka abin da ake faɗa din nan da gaske ne wallahi tallahi inda mutane sun fahimci hakikanin tafiyar shi radiyallahu ta'ala an da ba a tsaya ana wannan abin da su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya baka irin shi radiyallahu ta'ala no ka tsaya kana wani waige waige da sauransu kana yin abubuwan da zaka zabge mutuncin kanka sun shi obara radiyallahu ta'ala sai dai kai abin da mabiya ransa zai baci amma ƙarshen cutuwan cutuwa kanka za ta dawo saboda an yi yanzu misali kamar yadda na bada misali ne ba wani wanda zai iya yi abin da yake ganin zai soki Shu Ibrahim da shi irin abin da Abdul a irin wannan eh, Dairu mai gari yayi a cikin littafin sa Sheikh Ibrahim As-Senegali to amma yau ina Dairu mai gari sai in ba wanda yake da alaka da ilimi ba ko ɗalibin ilimi ba bai san ma waye Dairu mai gari ba za su cikin mutane ɗari ma ba a san shi ba amma kuma shehu ibrahim ina gaya maka ko cikin ko cikin suwaye ka shiga in dai mutane yana cikin alƙarar ifriqiya kana cewa shehu ibrahim ya za a san shi kuma a cikin mutane ɗari da zaka ambaci shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu in ka ambata 99.9 alkhairinsa za su faɗa bai wuce a samu 0.1% wani abu ba da za su faɗi wani abu makamancin wanda ba alkhairi ba To da aka irin waɗannan abubuwan shi duniya tana nan dawwara ne tana rubuta tarihi tana ajewa tana rubuta tarihi tana ajewa. Shi bara radiyallahu ta'ala abin abinda duniya ta san shi ba wai ka bar batun mu yan faida ka bar batun mu yan faida mun an faɗa za a ce ai mu masoya ne kawai muna faɗan abinda mu muka sani ne da sauransu muna faɗan darajojin shehin mu ne ba haka ba. A'a me duniya ta faɗa kan shi tsakanin duniyan nan duniyan musulunci da duniyar da ba na musulunci ba. A cikin duniyar musulunci tsakanin almajiransa almajiransa da waɗanda ba almajiransa ba ka ɗauki waɗanda ba almajiransa ba in ka je ba za ka taɓa ganin wani abu saɓanin alkhairi ba to da haka idan ka zo ka yi wani abin da kake ganin kai kawai saboda ka burge ka samu mabiya ka jawo shi lauta al'adu duniya za ta zo ta gushe kai ai ta zagin ka ko bayan ka mutu amma shi kuma hasken da Allah ya gina masa din nan yana nan yadda na faɗa ne ɗazu innal ladhi samaka sama'a banalan da baitan da aimuhu a azwa baitan bana wulanal maliku ma bana haka musamai fa inna la yunqalu ginin Allah ba a rushe shi Ya yafi karfin kowa to shi Ibrahim ginin Allah ne da haka mu lura da irin waɗannan abubuwan dan Allah ƴan uwa musamman waɗanda ake magana dan eh, uwa da nake ganin yana ta comment a ƙara zuwa a ƙara nazari a ƙara nazari akan lamarin shehu radiyallahu ta'ala a ƙara nazari a ƙara nazari Sauƙe ka gyara kayanka bai zamo sauke maraba ba ba da haka ake tafiya da lamarin sho ba da radiyallahu ta'ala don tafiyar sa tafiyan ilimi ne dole mutum za ka yi ilimi ko dariƙan nan ma an faɗa cewa sho radiyallahu ta'ala ya faɗa cewa gashi nan farkon farkon abin nan ruhul adabi yana gaya mana tsariƙo mahadil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqan ɗariƙa ce na tsantsan falalan Allah tsantsan neman yardan Allah da aka kafa ta bis sunnati da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi ilimi zaka samu sunnar annabi wal furqani da alqur'ani dole sai an karanta alqur'ani sai sa ma shehu radiyallahu ta'ala nu kowane wali zaka ga da irin karamar da Allah ya masa akwai karamomi na khawariqul ada da zaka ga sufaye bayin Allah waliyai suna da shi amma shi shehu radiyallahu ta'ala nu qarara ya roki Allah babban karamar da yake so faltaj'alan hibza kitabi kal karim karamati ila liqa'ikal aziz Allah ka maida haddace alkur'ani tsakanin ‘ya'yana da mabiyana da almajiraina ya zama to shine haddan alkur'ani duk lokacin da aka ga almajiran shi radiyallahu ana son a gansu tare da littafin Allah su zamanto su ne alqur'anul mashi qur'ani mai tafiya da kafas haka ake son almajiran shi radiyallahu ta'ala anu shi tijjani ya faɗa tsabi'una ko shi ne radiyallahu ta'ala anu yake faɗa tsabi'una tsabi'un muhammadiyun stamp din mu stamp din manzon Allah ne stamp din mu stamp din manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan tafiya cikin manzon Allah gigicewa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to wannan shine matafiya na gaskiya matafiya na gaskiya amma duk wani abu da za ka kawo zauƙiyat da sauransu da me da me in an zo an shiga zauƙin in za a yi zauƙin na hakika sai ka gane kai ba zauƙi kake yi ba wasa kake yi sai ka gane kai ba zan iya dan irin waɗanda masu ɗan abubuwan ga mu soyayya mu an zo ana maganar soyayya sai ka ga mutum gaba ɗaya ma bai ma je ko sahilin muhabban ma bai fara tsayawa A kai ba tana ya shiga cikin koginta to dan Allah muna kira muna nasiha wa 'yan uwa waɗanda suke da irin wannan abubuwan a canza tafiyoyi a canza tafiyoyi in kun canza za ku ga makiya ba su da abin da su taɓa shehu radiyallahu ta'ala da shi wallahi ba su da abin da su taɓa shehu radiyallahu ta'ala da shi da haka Allah ya sa mu dace na ga sai ya shigo na'am sai di masu na'am shau ni a a wannan a wannan gabar akwai maganan da nake so in danyi tun ɗazu so ban sani ba idan Allah ya sa an bani izini so akwai maganar so Nam a kaman shekara ɗaya da ya gabata akwai wani program wanda su maulana da ta koza mm. suka ɗan suwa fara gabatarwa so wanda kuma aka dakatar da shi dangane da abin da ya shafi kamar irin sha'iranmu yanayin yadda suke gabatar da kasidojinsu da sauransu wanda su karan kansu wanda akwai akwai bukata na gyare-gyare wanda ya kamata a ce su kansu an jawo hankalinsu wanda kusan mm. saƙonsu kusan ina jin yana gaba-gaba na wajen taɓa kima irin ta maulan shehu ibrahim rabiyallahu ta'ala anu wanda alhamdulahi an fara wannan program ɗin kuma so a mm. ban san dalilin daina shi ba saboda yanzu yanzu mm. yadda mutane suke sauraron ƙasidu, so a ba sa sauraron karatuttuka na malaman da suke tunanin cewa ah, wannan malami na ne matafiyar shi nake bi ba sa sauraron karatattukan su su jin menene ma suke faɗa sama da wa'innan sha'iran. So, hmm. don haka abin kadiya ce mai kyau wacce ya kamata a ce an dawo da ita wanda ita kanta alhamdulahi za ta yi matukan taimakawa sosai na wajen gyaruwa al'umma. Wannan shi ka ban katse ka ba Shedi Masud. magana ce mai matukan kyau kuma da sha'irar mu za su gane na'am wannan tambayar da wannan magana sai di masudi ya kafin kai taliki akan ta barin daura tambayar zan baka sai kai taliki hmm. Mal Masudi ya ce an fi jin kasidoji akan karatuttuka. Mun san akwai abin da ake cewa lack of reading culture. Hmm, abin da nake so in tambaya ya menene hanyar da za a bi ba ina magana ga jama'a baki ɗaya ba Eh. mutanenmu na yan faidan ku yan tijaniya su dawo su fi son karatun fiye da jin kasida ko kuma alal akalli ya zama to suna mai da hankalinsu a karatun ko da za su ci da jin kasidar ba. Hmm, gaskiya ne wato wannan abin da ka faɗa sai dai ali wato wannan balwa ne ta ummul umma wannan lack of reading culture din da ka faɗa yana ɗaya daga cikin jiyan nan nake gaya wa eh, da magariba muke tafiya da sai Imam Nasir nake ce masa wani abun mamaki ana magana cewa tsakanin wato yadda a duniya marubuta manya-manyan marubuta masu rubuce-rubuce a bangarori na ci gaban duniya da ulum mabambanta daban-daban abin da aka zo aka raka lawo aka samu ah, ƙasan banu yahudu suna da marubuta kuttab isra'ila tana da marubuta sama da eh. mutum dubu shida wanda kawai waɗannan marubuta ne suna iya fitar da intaji abinda zai samu rakab na taɗawur na duniya da ci gaba amma da aka zo al'alamul islami aka haɗo duniyar musulunci gaba ɗaya ba larabawa fa da larabawanmu da baƙaƙenmu da fararenmu da kowa gaba ɗaya duniyar musulunci mu kuma muna da marubuta dubu uku muna da marubuta dubu uku amma ka duba 'yar ƙaramar ƙasa wacce take middle east ƙarama ƙwaya ɗaya ita kaɗai tana da to wannan wani cuta ne da ya shigo cikin al'umma yake damun mutum da har yau kamar ni ina ganin musulmai ma ya kan sai kaga kamar ba san ciwon kan mu ta wani guri ba yau ne zaka ga halin da musulmai suke ciki na rashin ilimi na rashin komai na rashin waye na rashin ci gaba na rashin abubuwa da yawa wanda wannan abin ya kamata mu yi focusing akai mu ga ya za mu ganar da yan uwan mu amma yau sai kaga an zo ana musu akan cewa daukan hoto ya halatta daukan hoto bai halatta ba rike calbi halal ne rike calbi ba halal bane waɗansu abubuwan da kadaya wanda la tuqaddim wa la tuakhir sai ka samu musulmai akan waɗannan abubuwan muke musu ana magana cewa a America akwai university da ɗalibi ba za ka iya shiga ba a rana sai in kana iya karanta 300 pages kana a rana za ka iya duk 24 hours za ka karanta page 300 wannan ya zama na maka wurdun ne yaumi ko yaushe kana yin wannan to yanzu yau a cikin mu mutane nawa ne suke ba ma ana ma maganan karatun wasu littafi ba littafin Allah karan kansa ƙur'anin da ya zamana mana wajibi wanda ya kamata mu rayu da shi kullum ƙira'atan wata dabburan, wata ammulan. muna karanta shi muna tadabburi muna ta'ammuli an yi nisa daga gare shi an yi nisa daga gare shi zaka iya ganin mutane wani ka samu ya haddace waka ya haddace kaza man ka zo ka dauko alqur'ani zaka ji shi abin yayi shiru wannan musiba ce da take shafan duniyar musulunci gaba ɗaya kafin mu zo kanmu to amma abin mamaki shine wanda bai da fitila a gidansa dan ya tsinci kansa a cikin duhu ba abin mamaki bane me fitilar da take haska masa sai ya ɗauki ruwa ya kashe fitilar ya zauna a cikin duhu shi ya fi zamowa abin mamaki shehu radiyallahu ta'ala an tun da kan maulan shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu ka zo kan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu ka zo kan shehu nan mun nan abin da yake ban mamaki mafi aksarin shehunai almajiran gidan shehu radiyallahu ta'ala anu in ka je sai ka samu mizar su ta farko za a nuna maka ƴaƴayensu gaba ɗaya za a ce maka ma'addata alƙur'ani makaranta alƙur'ani marubuta alƙur'ani Shi ne maganar shehu da yake cewa faltaj alal eh, hibza kitabi kalkarim karamati ila liqa'i kal ya zama na cewa alqur'ani shine babban karamata za ka samu shu tijjana ana magana yana ɗan shekara bakwai ya haddace alƙur'ani maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu haddasa ga alƙur'ani ya'ya saba'in da wani abu dukka mahaddata a zo irin su shi su usman bauchi a zo irin duk gidajen da za a ɗauka na shehunan nan za ka ga ya'ya hamsin ya'ya arba'in ya'ya kaza ka ga gida na alƙur'ani ka tafi irin gusau yanzu zawuya gusau mutum ya je gusau kawai ya kalli wannan zawiyar ya ga yadda ake hidimtawa alƙur'ani wajen karantar da shi da yin bayaninsa da abin nan ɗinsa to in an zo aka ce yanzu a cikin cikin mu ana shagalta da wasu waƙe-waƙe fiye da yadda ake karanta alƙur'ani wannan sai zamanto na balarabe waka atfasu na ala rasin gatar ya sari kai sai a shiga cikin matsala to wajibi ne ni ina ganin me kamar yadda sai diyali yake magana me za mu yi wajen ta ɗaur ni ina ɗaukan wannan ƙadiyar ba ƙadiya ba ce ta sai an fara yin ta da takatuf zo mu haɗu da ni da kai a'a kowannen mu furada furada ɗaiɗaikun mu kowa ya ji shin menene mas'uliyar da nake da shi wurin kunna haske tun daga kan ‘ya'yana iyalaina waɗanda suke tare da ni abokaina mu fara da wannan to in Allah dan hasken ya zama yana tasiribi yana yaɗu daga kan kowane ɗaya daga cikin mu to hasken zai dinga tafiya zai dinga tafiya har a zo lokacin da za a samu takato a samu haɗin gwiwa a yaɗa wannan haske na alkur'ani da wannan haske na faizan maulan mushe radiyallahu ta'ala anu da wannan ɗariƙa shi tijjani din dan ni yana da wani itikadi a yi min afuwa za a iya samun wani wanda zai iya saɓawa da ni amma ni wannan shine itikadi na a yanda na ga duniya ta shiga halin ruɗu a yanzu da yadda musulmai suka shiga cikin halin ruɗu, kullum ina ji a kaina cewa babu abin da zai iya dawo da musulmai su dawo cikin hayyacinsu irin tafiyar shehu tijjani ɗariƙar radiyallahu ta'ala ita ce take da wannan babu kuma irin yan faida shehu radiyallahu ta'ala anu wanda Allah ya ba su harce da suke iya magana da ruhi ba da kunne ba domin magana iri biyu ne wani za ka yi ta magana da kunnensa sai ji kai karkaɗa maka kunnen kawai ulaika kal an'ami bal hum adall amma kai magana da ruhin mutum ya fahimce ka to wannan mu Allah tabaraka ta'ala ya ba wannan dama ni amfani kamar sai yana magana wa alaikum salam na na af okay to na shi eh, malam basiru zan dawo kan magana ka mara ka kamar shi yana magana ana ji na ku eh bismillah assalamu eh, alaikum ana ji na ku Eh, akan dai wannan magana ta shi malam mas'udu yawa akan hmm. wannan magana ta malam mas'udu ni abin da nake so mu fahimta a nan shine tabbas musiba ce da hmm. ta game kowa da al'umma ma baki daya amma idan muka ɗauke shi misali mu fara ɗauka ma mu akan kanmu ya fi yawa gare mu hmm. mu 'yan faida a yi haƙuri maganar mu ne za a ga mazan mu more special eh, matan waka ba eh harkar waƙan nan sun fi ɗaukan shi da mahimmanci fiye da harkar karatu to amma wani lokaci kana iya duba ka ga menene abin da ya assasa wannan matsalar me mu'assis din wannan matsalar sai muka wayi gari sai muka ga mu'assis abin da ya assasa wannan matsalar shine mutanen nan ba su da ilimin sanin komai abin da ya shafi ɗariƙa. Allah ya gada musu soyayya wa tijjani da shehu ibrahim radiyallahu anhu da Manzala sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya zamanto hankalinsu abinda suka fi yawan ji abinda ya fi yawan shahara waƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da shehu tijjani da shehu ibrahim yes. ban san yanzu in taɓa mawaƙa ko yanzu to kamar ina taɓa wasu shaksiya ne sai to kowai sai abin nan ne suka koma daidai kake faruwa daidai kake faɗa wallahi yawwa sai zaman to ko sai suka kar sai dai almadiratan barin barin karbe ka to bismillah barin karbe ka abin da yake akwai maganar da ka faɗa wato maganar da aka faɗa ah, sai dai Ali gaskiya ne to amma ni ina da wani manzuri da ya dan sha bamban da nako kaɗan wato akarkun lawo ne ce ta farko shine yawanci mutane sukan zaci duk wanda suka shi mai yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka shi ya zo wajen maulidi abinda suke zato tun da mu yan ɗariƙa aka sani da yaban annabi mu yan ɗariƙa aka sani da maulidi sai a zaci duk wanda aka shi ya yi yabo ko ya zo wajen maulidi sunan shi ɗan ɗariƙa wanda kuma wannan kadiyar ba haka bane gaskiya ne wannan kadiyar ba haka bane akwai da yawa wanda zaka shi ya fito filin zagayen maulidi ko ya zo wajen maulidi ko yana rawa yana wani abu ba lallai ya zama da ɗan ɗariƙa ba kana kiran shi bi awwali wahala kana mai tambaya na farko a ɗariƙa in ka samu tambayoyi uku duk tambaya uku ba zai ci ba daga tambayan farko zaka ga ya faɗi wannan ba ɗan ɗariƙa ba ne akwai 'yan ɗariƙan ana samu wanda suke danganta kansu da ɗariƙan ƙila ya zama da ba sa yin ɗariƙan yadda ya dace da sauransu to amma kaman abin da ya shafi kiɗe-kiɗe da waƙa ni abin da na ɗauka shine an zo wani mataki ne wanda duniyar da ake ciki a yau muna ba za mu ƙi rayuwa da waƙi ba in waƙi ya tabbatar da abu mu rayu da shi amma mu yi gyara abin ta yadda zai tafi da addininmu ya kare addininmu ya kare mutuncinmu mu tafi da wannan abin amma daidai da addininmu daidai da mutuncinmu ƙasan saudiya suna da hay'atu shari'a suke kiranta ko menene wanda wannan hai'ar lokacin ita ce za ka ga Eh, shekaru ba su wuce ishirin ba bayan an je saudiya za ka ga ko shago suka ga mutum an kira sallah za su zane shi in an kama mutum aka ji wayarsa da kiɗa za a zane shi in an ga kayan waka za a fasa in an ga kayan kiɗa za a fasa irin waɗannan abubuwan to amma dole wannan abin da suke koda suna ganin daidai ne yana faɗa da zamani yana faɗa da waƙi ƙarshe sai ya zama na waƙi shi ya yi tasiri a kansu da sun yi amfani da abin ta yadda ya dace ba su yi da abin da su takura mutane ba da sun gyara lamuransu yadda ya kamata ta yadda yanzu gashi bai wuce kwana uku ba Jennifer Lopez mawaƙiya ce amerika ta je saudiya sun yi zaka ga ana rafin da ayoyin qur'ani ana waka ana kiɗa ga mata ga rawa a sa wani abu ma mai shef ɗin hoton ka'aba ana kiɗa ana rawa duka da sauransu waɗannan abubuwan yana faruwa saboda waɗanda za su yi faɗa lokacin da waƙoƙi da kiɗan ba su yi faɗa da waƙoƙi da kiɗan ta yadda ya dace ba saboda mutane suna rayuwa yanzu da waƙi'i ko ka zo ka ce ba haka ba ba za ka iya raba mutane da waƙi ba ba za ka iya hana mutum wayarsa ba ba za ka iya hana shi kallon tv a gidansa ba ba za ka iya hana shi jin rediyo ba to ala ayi halin wata tarbiyya za a ba wa mutum wanda zai rayu da wannan waƙi'in ai ko da waƙoƙi da muke faɗa malaman mu sun sha gaya mana in za ka yi ba annabi zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaizu in ka tashi ban annabi Na'am. ban katse ka ba. Abin inda nake so mu zo a wajen nan. Matsalar da ta garin din ta janyo wannan abin shine eh, matan nan ko an ce har da mazan da ake wannan masoyan shehu ne radiyallahu anhu mukaddara ma ba yan dariƙa ba kam amma kaga shi barista yana ƙasa ya ce duk da bai so ba yana ganin 60% din ma sun karɓi dariƙa amma a hannun wa shine matsalar abin da ya faru babban matsalar da ya faru shine sai aka wayi gari ba su da wanda inda za su je su show sai a wajen mawaƙi. A cikin 'yan social media da malamai da du'ad da wa'inda suke ma kawai eh, eh, masu kokartawa ne. In ka tattara mutum ɗari, zai yi wahala ka samu mutum talatin 30% daga cikinsu. Wanda ya ce to yau wa yau ɗin nan zan ɗauki wani rana da zan ringa karantar da maganganun da shauye. Duk wa'innan abubuwan da ake magana, wai wanne ne shawin bai rubuta ba, wanne ne bai faɗa ba muna gidan Sidi Khalid al yau kwana uku zuwa hudu da suka wuce sai nake ba su labari ƙarƙashin baitin da na kawo na shau da yake cewa uhaddidu ashabi da waman ala dhikri wa fi mazhabi la tazkuru al bil jahri hmm. ina ina ƙarfafa gwiwar sahabbai na su dawwama cikin ambatan Allah cikin zikiri amma ni Ibrahim Inyas a mazhabata mace ba ta daga murya ba ta ɗaga murya a wajen zikiri na ce musu in aka koma abdul nafis ko aka koma musu atul asarin nasariya na muhammadu wudu abdullahi ba hmm. ya kawo wasikar da ni na san ainihin tarihin abin da ya sa shi rubuta wa shekhani man abba wannan wasikar. mata ne suka zo suke yin zikiri suke ɗaga muryarsu har shewin ya ji da kunnensa ya ce suwa nake ji aka ce mata ne suke zikiri ya ce a je a tsawatar musu su koma ɗaki mata ba su zikiri ba su ɗaga muryarsu mm-hmm. sannan ya rubuta wasiƙa wannan to ku ce su zauna ka su zo na. amma mm-hmm. mutane nawa ne suke karantarwar mutane suna so su ji ka gaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shaidan radiyallahu anhuma sun nema sun rasa a zawiyoyi sun an yi wato karantarwar shehu ta yi indirasi an gama ba a yin ta sai kalilan daga ciki saboda haka mutum ya je yana nema bai samu ba inda za a karanta mai shehu ibrahim ya ce kaza dole idan ya ji malam wane ko sha'iri wane ya buga ganga ya tafi ya je ya ji wannan abin saboda haka kenan wato A'a, wannan ta tahaddin da yake kan Mas'uliyar tana kan ku ko du'at wa'inda suke kiran mas'uliyar tana kansu yanzu akwai mutumin da ya yi shekara biyar ko goma a TikTok ko a Facebook yana karantar yana komai amma daga cikin maganganun shokol tafan eh, bai sauke littafi guda biyar ba bai sauke littafi guda biyar ba su kuma suna so ka gaya mun shobran ya ce kaza ba ka gaya musu ba dole za su je su ji waka sirawa Mm. da yawansu abin da ya hana su suka lalace kenan wani ma bai mm. taba jin ba na kawo kadiyar ah, menene lakin na manisa in akamna wasu alkhiba iddara lam yalumna wa karna fi mm. biyu bi tukunna nazala fi ah, fi asri dayyib qawla man ala fasaudatun bakat bakar ilal maut fama hajjat wala ga zaka. wa abdat haka ma zuwa karshe da yawa akwai waɗanda ma ban san shoya maganganu akan irin wannan ba a ah, sosai shehu radiyallahu ta'ala anu da yake faɗa a ta wajen karatu ma cewa ai ya faɗa cewa mata ku yi cakuɗe ɗiniya da maza wajen neman ilimi amma bil abdani fala ya ayyuhal banati zahimna ala nailil qulla amma bil abdani fala fala kar ku haɗa jiki da maza kar a gwamutsu maza da mata amma wajen mace ta nemi ilimi wannan daidai ne yadda mace namiji yake so yancin ya nemi ilimi mace ma tana da yanci to ni sai nan inda matsala yake mutane nawa ne suke fitowa suke karara irin wannan maganganun to shi sun linka linkin ba linkin karantarwa ita kuma ta yi wannan karancin. Dole za a tsinci kai. Shi ne nake faɗa sai bi Ali. Muna da muna da abu biyu ne. Abu na farko shi ne maganar da ka faɗa ɗin nan. Mas'uliyar kowannen mu ya za a yi ya ga wannan abun bayan ya koyar sannan ya fara daga kansa. an ce wai tarbiyya yana fara daga gida mu fara mu da kanmu muna koyar da kanmu da iyalanmu sannan kuma ya zama da kowane da'i daga cikin du'at yana da waɗansu abubuwa da zai dinga ɗaukowa na karantarwan shehu radiyallahu ta'ala an da hakikanin abin da shehu yake kai yanzu aka ran kallahu wannan magana ta sa zan faɗi wata magana kaga yanzu mutanen mu da yawa zato suke in an ɗauko jawahirul ma'ani an kawo jayar ma'ani zato suke jayar lumani akwai ba wani mutu ne na sufanci zalla a cikinsa wani kaza wanda hakikanin abin da yake cikin jayar lumani in ka fiqhiyat na shehu tijjani fatoyin da shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya bayar akan fiqhu akan aure akan sallah akan zakka akan kaza sun fi duk waɗannan maganganun da yayi ake ganin na sufaye na waye yawa a cikin jayar lumani amma ba za ka taɓa ganin an ɗauko jayar lumani an zo ana magana akan batun fiqhiyat na shehu tijjani radiyallahu ta'ala bata fito shi radiyallahu ta'ala a kan sallah idan ka dauki irin su kashful hijabi wanda aka kawo tarihin sahabban shu tijani ana nuna maka irin indibadin shu tijani akan tafiya akan shari'a mutum sai sha mamaki shi shu tijani yana wani irin tafiyan da in kai muridinsa ne ka rayu da shi yadda ake bin shari'a he kaga abin kaman ya maka tsanani he kaji kaman ba ka iya ba to amma yawanci duk mutane ba su san wannan ban an kira shi tijjani abin da yake fara zuwa a kwakwalwar su kadiyan salatin fati kadiyan kaza kadiyan kaza wanda akwai fiqhiyya shi tijani in yana maka istinbadi akan fiqhu yana maka istinbadi akan waɗansu abubuwa sai ka sha mamaki sai ka sha mamaki amma duk irin waɗannan ba kowa ana nuna wa mutane to lallai kamar yadda ka faɗa ne muna da babban aiki kaga abin ya da kan kuma malam Fatih ai ya karma makalla ni tunda nake wannan magana ban taba jin cewa ba ni daga cikin waɗanda suka samu taksiri akan irin waɗannan abun ba illa iyaka kawai kama abin da ni nake gaya maka karma makalla? kaman yanda ni na ɗauki lamarin shine ka san wato kaman gari ne yanda ake faɗa akwai waɗanda suke zaune a cikin gari waɗanda wannan cikin garin idan sun yi imani dan Allah wani ya ba mu aran gurin sa mu ɗauko barista yana ta cewa ya zai hau bismillah a ci gaba yawa a za ka samu wani wanda shi kuma wato aka rakulla su waɗannan murabitun ne fi su guril madina akwai murabitun waɗanda su sun zauna a bakin gari don kare harin masu hari kar ya zo ya mahamayi na cikin gari gaba ɗaya to amma wannan shi kansa murabitun baya gwada cewa ba za su yi abin da ya tashi ba to mu zan iya ce maka abubuwan da zaka ga muna duk da wannan mu muna ɗaukan shi a babin larura ba shi muka fi bukata ba inda za a bar mu karantar da mutane a yi musu bayanin Allah musamman yanzu halin da Najeriya take ciki mutane in kana kallon halin da al'umman annabi take ciki akwai kura fa akwai kura babbar jirgi a kasa mutane an yi nisa da karatu da ilimi wallahi an yi nisa da karatu da ilimi to sai sa waɗannan abubuwan akwai ƙura da yawa amma dai muna roƙon Allah ya kawo mana magana ɗaya da nake so zan yi na ƙarshe a karamtullah kafin wanda ya zo ya yi magana batun batun waka ni abin da na ɗauka shine mawaƙan nan kamar yadda ni na sha faɗa duk gurin da na je wajajen maulidi na kan kira ce masu waka ba haka kawai ake yi ba kawai zauki ya sa soyayya dole akwai ilimin ta akwai abubuwan da zaka faɗa ba kowace kalma bace zaka ɗauko ka sako ta kawai ka zo ka jira ta a waka. to abin da ni nake so a karon kallawa mu lura da shi idan har yau zamani ya nuna waɗannan waƙe-waƙen, sawa'un na addini ne ko ba na addini ba sai an tafi da su to wata gudumawa za mu yi ba waɗanda suke cewa su mawaƙa ne mu saita musu tafiyarsu da saita musu madaidaitan al'amuransu waɗanda idan an ji wani mana an amfana da abu mai alkhairi. To wannan ma maulana ina da ɗan magana a nan gurin na maganan saita su. To yi magana kafin ne magana kuma zan so shi da ya magana. da eh, saidi tajuddin su masu magana bismillah sidi eh, eh, maulana da kuma saidi babban matsalan da muke fuskanta a cikin maganan da aka kawo na sha'iran nan a yau duk wani sha'iri ji yake yana gaba ma da malami ya gaya mishi gaskiya babban matsala ta farko babban oh, matsala ta farko da muke fuskanta idan kana ni yanzu misali na yi mu'amala da su da yawa su in ka zo ka ce musu abi kaza sai yana ganin kamar kai yanzu kana ƙasa da shi shi yana gaba da kai saboda mutane na tare da shi matsala ta farko kenan da ake mm, mm. fuskanta wurin janyo su a jiki ko kuma a nuna musu cewar abubuwan da suke ba daidai ba ne, ko kuma in sun yi wakar a buƙaci su zo su karanta ta ga malamai wanda suke da ilimi na wannan abin sai suna ganin cewar a'a kai baka ma ba kama da eh, ƙarfi ko kuma baka kai wani munzali ba ko wani abin da ya kama da haka To wannan shine babban matsala ta farko. Sai magana ta biyu kan in ba wai kamar misali eh, kwamiti ba, in ba harkar kwamiti aka shiga cikin lamarin ba, ko kuma aka assasa wani abun da zai zamana duk wanda bai bi shi ba za a iya hukunta shi a dokance, to wallahi azim yana da matukar wahala su gyara. Saboda su ma ana rayuwa tare da su. Wannan dai shine ni abin da zan iya cewa matsala ta farko. Yana da matukar wahala su yarda da abin da za a zo musu saboda suna gaba da kowa, suna ganin su suna gaba da kowa. Allah ya saka da alkhairi amma wannan eh, matsala ta farko matsala ta biyu kuma da nake gani ƙari da naka ni wannan matsala ka matsala da faɗa gaskiya ban san ta ba ko dan ban ban san mawakan ban zauna da su ba sosai amma babban duk wa'annan matsala ba ma iya mawakan ba har wanda suke jin waka yawanci abin <laughs> wato wannan yadda fa ake ganin matsalan nan fa girman ta ta wuce tunani ana ku yi magana ku yi magana ku yi magana wanda zai gyara masu gyaran su kansu masu gyara wallahi ka gyara mutum ya dawo kan saiti ya fita daga harkar shirmancan ya fita daga wancan darwasha ɗin baki ɗaya ya fita da waccan a fake jazaba ɗin can sai mutumin da ya san jazabar ta gaskiya ita kanta gaskiya ne mutumin da ya san jazabar ta gaskiya mutum zai zo kai mishi magana ya bude baki ya ce kai mahajubi ne saboda gari yake cewa ba daidai kake ba kwamin amma kai da kake faɗa din da gasken ko tabbas din mahajubin ne ko ba mahajubi bane ba shin da gasken kayi tarbiyan a tarbiyan kayi tarkiyan a tarkiyan ka je ka dawo kayi kayi suluki ka dawo ka hada komai yadda ya kamata ko kuma kawai a'a wani dan waje ka tsaya kai ma kake so sai ka gyara mutum ashe kai kanka baka gane abin ba ka san likita da yake eh. koyon likitanci idan ya je level 4 gani kallon junan suke suke cewa junan su dakta dakta amma da za a shiga surgery a ba shi kayan da zai yi surgery da shi daga wajen yake raina kansa ashe shi ma bai san abin da yake ba saboda ba ya yi tunanin daga lokacin da aka an fara kiran shi clinic ya zama likita baki daya wannan Allah ya taimake mu ah, the truth okay truth baya kusa to sai dai tajudin bismillah ah, sai dai briefly ga ah, shi na kusa na'am to bismillah the truth sai dai kaga yanzu poet masu yin shirin na turanci din nan akwai akwai poetic wednesday akwai poets of the north akwai light points wa'annan duk kungiyoyi ne daban-daban na matasa ne da kuma intellectual sun yi in har za ka rubuta waka ta yi tasiri a waiwaya a kalle ta za ka zo ka yi presenting nata ne za ka faɗi mufradat nata za ka faɗi me yayi movin naka kai wannan maganganun kafin ta yi kima a idon mutane duk da su ba a buga ganga a saurari waka yau da a ce akwai da a ce akwai munazzamat masu kyau ba lalle sai an ce za a hada da yan sanda ko hisba ba a'a an sani kimar waka kimar interpretation da zama da aka aka saurare ta da ma'anin da suke da shi sannan koWani taron da za a yi ko da award za a bayar ma mawaka bare kuma na tasawuf wanda zauk ne shin abu da yake faɗa din nan a cikin hal kake wanda in wani ya gani ma ba zai gyara ma ba saboda ya san cewa yadda ka ko kuma kawai kana jazban ƙarya wani mustahil wa alfu alfi mustahil kawai mu ce waɗanda za a rayu babu wannan wakan babu wannan kiɗan babu kaza in mun yi haka ma mun yaudar kanmu muna neman mu karya waƙi waƙi ba zai goyi bayan mu haka ba amma ya za mu yi mu gyara waƙi'in mu canza shi ya zamana yana tafiya da ruhi na addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mawakan nan ai akwai waɗanda aka yi su a baya tun kafin a zo irin su yanzu kamar Sharu Rabi Usman Baba in ana jin wakan sa ai ba za a hada shi da irin mawakan da muke abin nan da su yanzu ba irin su malar rufai a yagi da sauransu irin waɗannan mawakan akwai su ma kuma a yanzu waɗanda koda suna yin kiɗan zaka ji waƙa su tana da ma'ana suna saita kansu a cikin al'amura da sauransu to irin waɗannan tunda yanzu abin da yake gwada maka awam sun fi karkata zuwa wajen wannan kiɗan shine zaka ga mutane sun fito a aiwa ne ya zo da kiɗa yayi kaza sai ka yi karatu ka yi karatu billahi lazi la ilaha mutum ba su wuce dubu ɗaya wanda su bi ka ba amma wani mawaƙi ko wani abu in ya zo ya yi sai ga mutum dubu hamsin dubu ashirin sun zo sun bi shi ashe yana da tasiri to tasirin su za mu ɗauki amfani da su za mu yi gurin seta musu su da al'amuransu da yin amfani da tasirin su gurin isar da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sakon Maulana Mushoti Jan da sakon Maulana Mushoti Rai ni ina ganin wannan shine ya kamata mu hangi mu hangan da ya kamata mu hanga ke na'am sai tajudin bismillah sai tajudin ya ji ka kuwa ka sa kanka a mute sai ka ban tajudin bismillah labis ko baya kusa shi ma E, ko ya danna ya yi mutin ɗin kansa ne ya buɗe. ko kuma an mutin ɗin shi wani ya tura mai eh, abin nan sa me kira bude shi Na Maulana ban yi mutum ɗin shi ba, amma kuma ba zai na buɗe shi ta nan ba. Eh, ce mutum ɗin shi. shi ne mutum ɗin kansa. Sai da yana muna da aiki dai gaskiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa Afwan, Malana barkan ku da kokari. Barka da wannan Imam Sayyidi Yari ya gajiya Shehu Abul Fati. Ahlan Sayyidi Tajuddin ahlan. Ya hidima ƴan uwa sannun ku da himma. Alhamdulillah mun gode Allah. Wallahi ni zaman ne mun daɗi sosai saboda ɗazu na hau ana tattauna a kan sha'anin eh, ita faila ɗaya da kuma inda za a kai ta to ana ta ɗan eh, tattaunawa tsakanin juna to na dawo kuma sai na zo na ji an shigo wasu maudu'ai masu daɗi wanda ya kamata da a ce dama ana samun irin waɗannan damammaki haka saboda hmm. kasantuwar su a irin wannan zamani kuma mutane kan su tunanin cewa sai muna jiran waɗansu manya-manyan shehunanmu waɗanda muka saba gani cewa su muke jira su zo cikin irin wannan dandali ko kuma su shigo cikin wani tsare-tsare na midiya wanda za su dinga isar da waɗannan saƙonni ta dai irin kuɗin nan dai ku ne dai waɗanda kuke jagororin tafiya a yanzu tare da cewa matasan mutane da suke gani wasu suna kallon kamar ya za a ce matasa yanzu su za su zo suna magana akan sha'anin gyaran ɗariƙa ko sha'anin gyaran faida to wannan kuma haka abin Allah ya ajiye haka lokacin yake kuma haka Allah ya ajiye wannan zamani to saboda haka daɗin da na ji saboda an ɗauko topic wanda ya kamata a ce an tattauna shi a irin wannan wurare kuma na yi imani za a amfani da shi musamman wannan kadiya ta sha'anin karatu da sha'anin waka ɗin nan a cikin abin da ya shafi ɗariƙan sha'anin faida wallahi wani lamari ne wanda yake babba kuma kwarai da gaske idan ba irin haka ake yi ba da yawa wasu za su bar abin saboda karatu yanzu a zaure a zaurukan malamai shehunnai to kuma yan uwa kun san cewa abu yayi nisa yanzu to amma albarkar irin waɗannan sahohi insha Allah za a samu natija kwarai da gaske domin za a isar da sakonnin da da yawan mutane ba za su riske su ba sai a irin wannan waje kuma shehu radiyallahu anhu ya faɗa yana cewa mutane sun ga cewa zamani ya zo a samari Allah ya ba su su ne suke tafikar da abubuwa na addini wannan sha'ani ne na Allah kuma alƙawarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kamar da shi yake faɗa a cikin wani baiti yana cewa ah, bi kaffi fatan uli dini muhallali to ka gani su samari su ne wanda za su riki wannan aiki don haka wannan maudu'i na ji daɗin sa sosai kuma ba zan tsawaita ba duba da na zo na tarar da ana tattaunawa ne kuma na yi tadaruki da abubuwa da yawa daga gare ku wanda na ji daɗin su kuma na ga mutane 'yan uwa da yawa yanzu suna ta bibiyowa kuma na san Allah da za a gamsu amma zan rufe da kalmar da zan ce shine a Maulana Shabul Fati a irin wannan tattaunawa da Allah a ɗan samu wani lokaci a ɗan ba dama a zama a organizing yadda za a dinga yin ta ƙarƙashin mm. jagorancin su Maulana Saidi Ali da sauran sadatu waɗanda za su ba irin wannan damammaki mu dinga sauraron ku domin isar da saƙonnin ta wannan hanyar ba ƙarami ba ne. Mai kirari gaskiya ka kyauta kwarai da gaske wannan dama ce da aka bawa 'yan uwa kuma za a isar da saƙonni ta wannan hanyar masu yawa kwarai da gaske. Na ji daɗi na kuma yi murna Allah ya saka muku da alkhairi. Amma abin da ya sa shehu kafin na rufe wato akwai wata nukuda guda ɗaya ina ga ita ce kawai zan ɗan yi magana a kanta da Allah. Hmm. duba da yanayin cewa yanzu tun da gyaran nan dole mun yadda mu ne za mu tsaya da iya gwargwadon abin da Allah ya bamu mu yi gyaran nan kuma Allah shi ne yake shirar da bayi amma dole tun da dole da wasi'o'i da wasa'i to tun da Allah ya kaddara a faida a yanzu matasan faida Allah ya sa sakonnin su yana isa to dole mu ne za mu yi wannan to wata gaba da nake so shine littattafan nan da ake magana a dinga karantarwa ko a dinga kokari ana zaunar da 'yan uwa ko a fito da wasu hanyoyi da za a dinga karantar da 'yan uwa suna amfanuwa ko kuma suna jin yaya ainihin sairin ɗariƙa yake gaba ɗaya da faida. To wannan littattafan fa a yanzu muna kuma kallon wasu daga 'yan uwa a yanzu. Littattafan nan su suke ɗaukowa suna cewa akwai gyara a ciki. Ma'ana ana samun wato kaman wasu daga sashin 'yan uwa suna raunana wayannan littattafan namu na ɗariƙa tun daga jawahirul ma'ani har kan ƙasa can ban sauke kowane littafi ba ma'ana kalmar da nake so ne a nan shi ne waɗanda suke kallon kamar a cikin irin su jawahirul ma'ani irin su kashiful ilbas akwai abin da suna kallon ba daidai ba ne. ba ina magana akan nukuda irin ta magana cewa akwai abubuwa na dasi a cikin jawahirul ma'ani ko wasu littafai ba ba wannan dama wannan abu ne wanda ya game duka littafan musulunci gaba ɗaya na duniya kaf ba wani littafi dama da ba si da abu irin wannan abubuwa a ciki to amma ina magana akan ingantattun littattafan jawahirul ma'ani misali yanzu duk abin da yake a cikin jawahirul ma'ani ingantaccen jawahirul ma'ani wanda yake hannun Maulana shebaran radiyallahu anhu wanda ya gaje shi daga wajen walidinsa daga kuma ainihin jikan shautu janar radiyallahu anhu Shehu Muhammadu Habib a Shehu Muhammadu Bashir dan Shehu Muhammadu Habib dan shautu jani wanda wannan jawahirul ma'anin duk ne a hannunmu yanzu wanda an tantance shi an tabbatar da shi lafiyayye ne wanda Alimami imam Shurjani Ali Sisi radiyallahu anhu shine wanda ya sa aka yi ɗab'insa aka fitar da shi shine ingantaccen jawarul ma'ani wanda babu komai a cikinsa kuma an tabbatar da wannan to sai ka samu wasu daga sashin yan uwa suna ɗauko irin wannan jawarul ma'ani ingantacce lafiyayye da fatan yan uwa suna jina mai kirari ci gaba sosai sai di ana jin ci gaba Yawwa, yawwa kana ji sai a ɗauko wannan jawahirul ma'ani ingantacce sai a ɗauko wani wato maudu'i a ciki ko kuma a ɗauko wani fasali a cikinsa ko a ɗauko wani wato karatu daga cikinsa wanda karatun ya inganta ya inganta kawai duba da yanayin da ko mai isar da son isar da karatun ne yana tsoron kar a ce wannan abin daga cikin tijaniya yake ko kuma kar a ga wannan abun ko in falala ce falalar ta yi yawa bai kamata a faɗe ta ba to abin da nake ba da shawara ire-iren wannan masu karantarwa abin da ya kamata su yi shine sai su tsallake wannan karatun idan suna ganin ba za su iya karantar da shi ba amma batun ƙaryata shi babban haɗari ne idan an mun wayi gari a yau za a ɗauko littafan jawahirul ma'ani ingantattu kashiful libas wanda maganganu sun inganta daga ciki a kuma inkarin su ko kuma a ƙaryata su to ni ina ganin babu wani littafi wanda zai rage a cikin ɗariƙa wanda za a ce a koyar da shi kuma a samu amfanin da ake so a koyar domin haɗarin da yake cikin wannan shine matukar za a yi wannan to za a waye gari dillin littattafan mu gaba ɗaya mutane za su dinga jin tsoron makaranta su wanda muke cewa a tara matasa ko a tara mutane ko a karantar da su to za a ji hmm. tsoron ma karanta wannan littattafan namu duba da cewa mai ga ingantattun littattafan kuma amma wasu daga malaman cikin mu suna kallon kamar wani littafan suna ba su inganta ba ko kuma suna eh, raunatar da wato ingancinsu. To da Allah ya afuwa ban so na ɗauko ni kuɗa ba saboda kamar ba irin a cikin ta ake ba amma na kawo ta ne saboda maganar karantarwa da aka yi cewa a dinga karantar da mu littafan shi Shehu Allah. Shehu ya kawo mangano akan jami'in ma'ashi da wanda aka yi da wanda duk abin da aka yi. a ciki kuma ya kawo maganar ingantaccen jawahir ma'ani to yanzu idan ka ɗauko wata nukuda a cikin jawar ma'ani wanda kuma ta inganta sai kuma ka zo ka rushe ta saboda kallon ko wasu la'alla wanda ake tare ko wanda ake ganin ana so a isa musu da wani sako wanda kamar in sun ji wannan karatun kamar ba za su amfani da shi ba sai aka rusa ainihin karatu na ainihi lafiyayyen karatu to sai ga kawai za a wayi gari za mu ta tufka da warwara muna cewa muna kara ɗariƙa muna karantar da littafan ɗariƙa amma kuma ana raunata littattafan daga cikinmu to wannan shine ya kalma ɗaya da zan yi saboda akwai maganganu da yawa gaskiya kamar shi sha'anin salatul Fati nan Ka ga yadda shehu radiyallahu ya kawo cikin kashfin libas ingantattun maganganu to kaga bai kamata a raunata su ko a ƙaryata su duba da wai muna so mu karantar da littafai don a awali am gaba ɗaya mutane su gamsu da mu ko su karɓi wato da ni wannan shine da Allah ni da nake so kushe wannan idan an zo maganar karantar da littattafanmu na ɗarika to ku yi wannan maganar lallai ne a daina ƙaryata littattafai kuma a daina raunata su matukar sun inganta wanda suke da dassi a fito da dassi ai ba wani abu bane jawar ma'anin nan ana da shi lafiyayye ingantacce ga shi nan da hannun mutane duk wanda aka yi wani dassi a ciki a ɗauko a cire dassin a gaya wa mutane wannan ba cikin jawar ma'ani yake ba kamar da wa radiyallahu ne kawo a cikin albayan wata biyu amma idan kawai a shi kenan ingancin jawahirul ma'ani ko kuma ka ji wani babban haɗari a ce wai ai harazi ne da ya rubuta jawahirul ma'ani ba shehu tijjani ya rubuta jawahirul ma'ani ba amma wannan ai bai kamata a kawo wannan ba domin magana ce wanda in an kawo wannan fato gaba ɗaya jawahirul ma'ani ma babu shi tun da shehu janar radiyallahu ba shi ya rubuta shi ba amma kuma da izinin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wa shehu tijjani kuma shehu tijjani yayi izini alil harazimi barra da ya rubuta jawahirul ma'ani so in an ce a rushe wasu manganu dan ba shehu tijjani ne ya rubuta jawahirul ma'ani ba to ai gaba ɗaya ba jawahirul ma'ani kenan to wannan na kawo kyauta da Allah ya saka da alkhairi. Sai duba da lokacin sallah yana yana karatowa. Shi sai muka sai mu karkare magana. Kawai dai ni abin da nake tunani shine idan ka ce idan masu karanta su joyar ma'ani <laughs> sun ga hmm. wani abu wanda kamar falala ta yawa su tsallake to in dai har za su yi haka ni dai ana tunanin gwanda su haƙura kuma ni ina ganin cewa daman ba a ƙoshin ba ne ba ko kuma daman je ba a je an karanta shi a wajen masana jihar ma'anin ba. Amma suna ganin a wannan ya yi yawa kuri kamata a nan. Eh to sai dai ina so kafin kai mudakala abinda nake so mu gane a nan wani magana ce ni ba na ganin ba wata magana a ɗariƙar Tijjaniya wanda mutunci ne wanda take da iskari shaidan nan ba su magana akan ta ba wacce ce wanda shehu bayan bai kawo ta a cikin albuduru su tsayi ba shar mulkin fatil kudai wacce ce mhm. wanda eh, eh, eh, irin su mibrad sawarimi wal asinati na da ibrahim rayayi da dai da shaidan mu na yanzu wane ne wanda shehu ibrahim sala bai kawo cikin atakfir ba ko kashmir gumud ko irin su almugir ba ta alal ahwa'i irin maganganun su littafan ambuja kasunan suna da yawa kawai dama mutanen ne wa'inda wato a halliyar ce babu ma wa'inda kuma suka cancanta su karanta sun ƙi karantawa shi ne kawai matsalar Wato Sedi Ali, Ali maganan da nake ni na ji daɗin maganan da shi ta Tajuddin ya yi. Wato dole sai mun yadda da wani abu a ruhi na ilimi kuma idan mun sake wannan abin wato wani abu da zai shigo cikin gidanmu ya shigo gidanmu to na abin zai tada bom da yawa. Wato yana ɗaya daga cikin waɗanda su makwabtanmu Abin da Allah ya jarrabe su wanda suka kasa ganewa wani tarbiyya da ruhi na ilimi wanda ba su da shi guda ɗaya shine idan wani babba ya yi magana a cikinsu na ƙasa sai ya fito ya ce wannan maganan ta saba ta yi kaza ta saba da hadisi ta yi kaza ta ya hau ya yi ta zagin wannan babban wanda da ya yi wa kansa adalci a lokacin da sai ya jingisa na ƙasun wa kansa alal akal in ba zai bincike ya gano abin ba sai ya yadda shine mai kuskure sai ya shiru sai ta bincike har sai ran da Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa daidai har sai ran da Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa daidai to ni wannan magana na Shoman Taju kwarai da gaske na ji daɗin ta yana da kyau mu koyi ruwa wani abu ko magana na ji ta yi min wani girma to na farko in duba kankanta na tukunna kafin na duba girman magana in duba kankanta na sannan in duba mizani na ilimi na menene awon ilimi na in zamana cewa na wahalar da kaina yanda malamai magabata na kwarai suka dinga yi mutum ɗaya zai tashi akan wata magana kwaya ɗaya da yake ganin bai fahimce ta ba ko bai san ingancinta zuwa ga manzo Allah bai tattaki daga ƙasa zuwa ƙasa domin ya je ya tabbatar da ingancin wannan maganan ko ya zauna a gaban wani malami tsawon shekaru domin ya samar wa kansa mafita akan magana kwaya ɗaya to kaga wannan shine an bawa ilimi haƙƙinsa so sannan da yawa da daga ciki kamar yadda sai dai alka faɗa ne in dai abu ya inganta a ɗariƙa in dai abu ya inganta a ɗariƙa to da wahala ka ɗaya ɗauko wannan abin ka gan shi wannan abin bai da asali amma babu ko da abu guda ɗaya ingantaccen abu a ɗariƙa wanda za ka samu wannan abin bai da asali ballanta na na ji kunyan cewan a ina ganin zan fito da shi ko zan yi kaza ko zan yi kaza da sauransu ya kamata mu daidaita al'amuran mu batun jawaril ma'anin nan da wasu suka sa wa mutane tsoron a kansa jawaril ma'ani ɗazu nake faɗa in ka kasa jawaril ma'ani kashi goma ɓangaren sufanci bai wuce ɗauki kashi uku ba sauran duk wasu abubuwa ne da suka shafi fikihu na rayuwa da zamantakewa da sauransu wanda maulana jan radiyallahu ta'ala anhu ya yi magana so kaga shi kansa wannan ma ya kamata a ce mu kanmu muna mun samu takasiri gurin ɗauko ma littafin ma mu dinga karantar da shi ta hanyar da ya dace. mun samu wannan taksirin ya kamata mu dinga fito da shi muna karantar da shi muna yi wa mutane jawabi alal aqallin ba za ka sa shi min ghilafin ila ghilafin ba ya zamanto an dariqil mukhtatafat ka dauko can ka dauko nan ka dauko nan an zo an sa an yi magana a kai wannan magana gaskiya abin da shi tajuddini ya sai tajuddini ya faɗa magana ce mai tsada ya kamata mu lura da ita kwarai da gaske magana ce mai tsada yanzu misali zan ba da mas'ala guda ɗaya a karin kullawa yanzu kamar littafin dokka sai di ali maulana shehu radiyallahu ta'ala anu cikin albuduru sutta in an ga jawabin da shehu yayi kusan duk wani mai iskali kawai in ya karanta jawabin shehu radiyallahu ta'ala anu cikin wannan littafin zai ji ya gamsu zai ji ya gamsu kamar wasu kadiyoyi na falalolin nan wani abin da ya ban mamaki kwanan nan akwai wani littafi da gashi nan ranar hannu ɗan ɗauko wani ɓangare na karanta a cikinsa wanda wannan littafin yana da kyau faɗi sunan shi wa dukkan 'yan uwa muridai almajiran shi tijjani radiyallahu ta'ala anu a ce sun nemi wannan littafin sun mallake shi zai taimaka kwarai da gaske 'yan uwana almajirai Yau ga nan husnul taqadi husnul taqadi din yana da matukar kyau wannan littafin yana da matukar kyau akan abin da ya shafi jawarul ma'ari da maganganun shehu tijjani da me in an nemi husnul taqadi din nan bayan littattafan nan nasu shehu radiyallahu ta'ala anhu da sauran malaman mu da aka karanta to wannan husnul taqadi din zai zama to nurun ala nuri yan uwa su neme shi su karanta kadiyoyin nan da duka ake challenges din nan yayi abun kuma da ɗariƙa na zamani yadda zai warkar bincike na zamani da taƙiƙi mai kyau kwarai da gaske wanda za a samu waraka a cikin al'amura da yawa to akwai abubuwan da dole kar mu dinga tasarru'i gurin ƙaryata su alal aƙalli mu jingine har sai lokacin da mu ba wa ilimi haƙƙinsa mu ba wa ilimi majali a yi bincike akan wannan maganar to ina ganin wannan abin zai taimake mu kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ina ganin mu ba abu abu abu isa ko sai sai addu'a a tashi haka masha Allah yauwa masha Allah tun ɗazu nika bisa kai tun da aka fara ina ma kowa fatan alkhairi maulana ina ma kowa fatan alkhairi yau abin da ya sanya nike ta so a ɗauko ne shine na zo ne don in ba da wata shawara kamar yadda na ji ana ta tattaunawa ga wasu abubuwa waɗanda na ga tabbas matsala ne sosai abubuwa ne waɗanda za su kawo mamu abubuwa mafita sosai cikin tafiyar nan da ake ta samun wannan matsalolin. To ni a gani na abin da ya kamata a fara yin kokari. Kamar yadda kowa ya sani nan wajejen gida ne wanda duk mutane wanda ke ƙasa kusan kowa akwai shi a ciki. Kamar ni yanzu ina zaune a Katsina, dan Katsina ne. Yawanci na akwai mutane na sassa na jihar na ƙasan nan ko ina da ko ina. kamata ya a ƙirƙiri wasu ƙungiya mai ƙarfi kamar yanzu assasa ɗin a assasa ta ta zama cewa kowace jiha akwai ta ta yadda za a dinga sanin wani motsi ake samu saboda inda ake samun matsalar ni a gani na shine kamar misalin magana 'yan hakikan nan da aka da sauransu kudacen kuna gyaran wani waje sai wani wajen sai ya balle amma in aka ƙirƙire ta aka yada ta a kowace jiha ya zamo cewa mutane kowane jiha suna jin motsin kansu sannan kuma suna kawo ta ga babbar ƙungiya ta jiha to insha Allah za a samu maslaha sosai kuma abubuwa za su saita cikin yadda ake so insha Allah kamar yanzu mu babban matsalar da muke fuskanta a nan Katsina kullum ina ƙara faɗi abin da ya sanya nake so kullum nake gurin a kafa manyan ƙungiyoyi wa'anda suka shafi duka Najeriya saboda muna fuskantar matsalar yanzu nan muna da masallaci a cikin garin mu na Katsina za ka ga kwatsam kawai da jagororin masallacin namu na ɗariƙa sun wuce dattawan kawai sai wani cikin ahadin wa'anda suke kula da masallacin sai ya zo sai ya mai gyara yana gama gyara shi kawai sai ba izala shi wannan abun yana ƙuna mai rai kuma ba abin da yake jawo mamu ba yanda za mu yi saboda ba mu da ƙungiyoyi muna ji muna gani matasan tijjaniya sai dai mu wuce kawai mun san masallaci an kwace mamu shi har gau saboda wani ya zo ya yi gyara kila shi ɗan ahalin wa'anda asalin suka fara girin masallacin kuma muna ji muna gani sai mu kalle shi to in akwai ire-iren wa'annan ƙungiyoyin yanzu sai wani ya zo yana yaudara da abin ga misali duk sanda za a gyara wani masallaci sai ku tambaye shi ko kuma ya zama masallatan ma rijistat ne suna da rijistas wadda zai zamo cewa ba wani wanda zai iya zuwa kawai daga yayi gyara ya anshe muku masallaci kuma ko da sun bata sun zo sun yi gyaran sun ansa sai ya zamo cewa ba mu da si inda za mu iya ansa shi saboda da ka fara magana ma sai a nuna ma ko za ku iya biyan abin da aka kashe ku ansa to ya za ka yi ku da babu amma in ƙungiya ce ƙungiya ce ta ƙasa aka zo aka nuna masu kamar yadda social media nan ke tasiri mun gwamnatin mu ta katsina Allah ya sani tana da wani abu duk sadda wasu suka yi kuro especially a social media suka zo suka yi wani abu to za ka ga gaba ɗaya gwamnatin jihar ma tana iya ansa abin ta kawo sauyi to matsalar mu ba mu da manyan 'yan social media a katsina waɗanda suke da sai ta fannin komi yanzu misali eh, duk da abin bai shafi nan ba kwanan nan wani aka nuna shi ya yi digiri ya yi waye da sauransu amma yana tallar ruwa amma social media na ɗaga shi sai ga gwamnatin jihar katsina ta ba shi eh, ta ba shi ta ba shi ofa to haka irin wa'annan abubuwa in dai muna abin gaisu mu za mu dinga samun ci gaba shine nake ba da shawarar da Allah a taimaka mamu a taimaka mamu a yi yunkurin kafa ƙungiyoyi kuma ba lokacin da za a ce a sa sai kaza ko kaza ko kaza a yi kokari a kafa mama wata kungiya da za ta magance mana wannan matsalolin da ke fuskantar mu wallahi abin yana ci mana tuwo a ƙwarya yanzu ina iya lissafa masallaci wa'anda na sani aƙalla biyar shidda zuwa goma wa'anda na san duk an yi biyo ta wannan hanya an baddala su an anshe su to shine nake ganin da Allah in dai akwai hanyar da za a iya taimaka mana a taimaka mana muna da malamai da sauransu da sauransu amma tsakani ga Allah matasa su ne ya kamata su yi kokari yawanci in muka kai kuka irin wa'annan abubuwa ba mu samun yadda muke so amma shi matashi ke da jajircewar yadda zai zo ya yi abubuwa su malamanmu suna da wani abu da suke dan kau da kai sai su kyale duk wani abu sai su kyale shi amma mu mun san matasa in aka doro abin ta cikin su insha Allah za a samu mafita wannan dalilin ne yasa tun ɗazu nake so Allah ya saka alkhairi ya kamata mu karkare wannan abin duba da eh, lokaci sai sai diyali sai diyali madaratan ka san tabo abubuwa da yawa sai wato wannan maganan da yi gaskiya shi ma abin a duba ne a duba yadda za a yi a a fuskanci wannan matsalolin suna faruwa da yawa kullum cikin kawo ƙaran irin waɗannan ake kaga wanda ya kira ka wani ma kira wasu ma su zo da kansu da yawa abubuwa musamman kamar mu wanda ya faru a nan ba da jimawa ba ma a garin Gombe masallaci anguwa ce wacce take duka anguwa ce na 'yan ɗariƙa 'yan ɗariƙa a amma wallahi aka samu wani ɗan siyasa wani tsohon gwamnan Gombe ya je masallacin nan ya gyara shi sannan kuma ya ɗauko ya ba wa 'yan izala wanda kaga wannan tsakani da Allah ta yadda fitina ne ta yadda fitina ne tunda ka san a mutanen nan bayan da za a yi ɗariƙan nan ka zo masallacin su ne dattijai suna zuwa da kaza da kaza kawai ana ɗauka ka ba ka ɗauko aka ba irin to irin waɗannan abubuwa ya gamata su ma mu duba su domin shi rayuwa gwagwarmaya biyu ne hatta yadda aka ga muna ta dagewa lallai a karantar a yi wa jama'a karatu babu gatan da ya wuce karatu to ɓangaren gwagwarmaya shi ma yana da irin nashi dole shi ma ba za a rantsa ido kawai a kalli abin haka ba dole ne zai zama irin waɗannan gwagwarmayan ana yin su samar da masallatai samar da makarantu domin masallaci shi wani irin babban markazi ne a zamanin na rasulullahi masallaci shine makaranta shine kotu shine eh, guraren shine ministry shine kaza da sauransu to a yanzu ma da za mu fahimci masallaci da wannan irin tsarin mu shi za mu samarwa al'ummar mu mafita akan abubuwa da yawa da yawa wanda muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana gudumawa Allah ya taimake mu akan haka kuma kamar yadda kai dan uwa kai magana insha Allah wannan abin za a duba za a ga yadda ya kamata a yi irin waɗannan abubuwan a yi motsi kowa da irin tafiyarsa da irin yadda yake ganin za a yi a za a samu wata tafiya ce da za a haɗa gwiwa tsakanin ƙungiyoyi ko a ƙirƙiri wata tafiya guda ɗaya ko kuma duk dai yadda ya kamata insha Allah tabaraka wa ta'ala za a yi lallai ya kamata mu duba wannan al'amarin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace amin ya rabbi kamata ya mana addu'a mu hakura mu tashi haka sai dai alka gaji ban gaji ba lokaci nake duwa na kirga ni zuwa wajen nan ma eh, saboda abin da faruwa a kasa ni moderator na gidan nan a kasa mutane suna da yawan gaske da suke so samu in muka ci gaba da hawowa magana za ta ci gaba da faruwa. Na gani wallahi, na gani. Yawa, ni kuma abin da na fi so a samu wata nuka ta ci gaba da faruwa. Daga cikin nukat ɗin da aka tattauna. A tsaya a kanta. A Easy a kanta a game za a mhm. aikata zuwa nan da wata shida. to to wannan shine ya kamata kafin mu yi addu'a to mu sai mu ɗauka ba ma nan da wata shida ba misali kafin a fara batun aiwatarwa tunda wannan tattaunawa ɗaya ba zai wadatar ba cikin nan da aka yi magana wace nukuɗa ce za mu samu wani lokaci mu ƙara tattaunawa akan ta ai ta tattaunawa akan ita wannan nukudan, har sai an yi tarkizi akan ta an samu mafita ta kamar ne insha Allah tabaraka ta'ala sannan kuma yana tafiya tare da aiki ana da ɗan bakawa. To ne shawara da da aka fara magana a kanta shi ne yaya za a yi a samu wata lajina da za ta kunshi masu magana wanda suka cancanci suke da ahaliyar wannan maganar da za su kirawo mutanen da suka hmm. bauɗe daga karantarwar shawar bayan rajin anhu na hakika a hanya yadda addini ya koyar mu bi shi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana yaya za a yi a samu wata mm-hmm. lajina mai ƙarfi da za ta ringa magana da murya guda ɗaya kan haka. Gaskiya ne, wannan ya yi, wannan lajinar ta yi, wannan lajinar ta yi ƙwarai da gaske. To wannan shi ya kamata a mai tarkizi kuma kaga alhamdulillah ka naɗe mana jelattar waɗan ya koma bakinsa kusan abubuwan da ake ɗan tattaunawa ɗin wanda aka ɗan tattauna a kansu ɗin. alhamdulillah in an samu wannan lajinan kaga kamar duka tattaunawan yayi amfani yayi amfani to wannan lajinan wanda insha Allah za ta yi aiki bil ma'rufi wa nahyi anil munkar wannan lajina ta yi wannan shawaran ta yi abinda kawai ya kamata a yi kenan so ina ga sai mu ba na karkashin haka kamar Sidi Khalid I think yana da WhatsApp group ne ko menene saboda wani lokacin wani abubuwan ka san ba za ka kawo shi duniya ba haka a tattauna shi mm. eh ba shi ne abin da nake faɗa yawa ina tunanin da me kawai babbayarwa za a yi a saka sai a sa lokacin da za a fara tattauna da gudanar da eh wannan wannan wannan tsarin yayi wannan yayi insha Allah tabaraka taala ina ganin tunda inda ka faɗa shi Sidi Khalid yana ciki yana ƙasa to ya kokari ya mana ya group din nan da yake in ma misali group din akwai mutane da yawa a ciki to inda hali akwai mutanen da zai yi intifa'i a bude mana wani group na daban wanda wannan group din za a dan hadu kan wasu daga baya duk wanda shawara ya bayu na ƙara shi sai a bayar insha Allah tabaraka ta'ala sai in Allah da ni zan magana da Sidi Khalil akan haka insha Allah eh yayi wannan shawara ta yi sosai wallahi ta yi Allah ya dafa mana albarkan manzo Allah a mana addu'a Eh, Muhammad S. kai kada ka shigo ƙarshe kama. Muhammad S. dan ko baya kusa? Ba da network Maulana, Maulana Adda, afuwan. Network ne shi ba kyau, network ne shi ba kyau. To, bishiyar eh, ko kai ko siri ɗala to ne addu'a.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 Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malana.